وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم darasin dai ya gabata mun tsaya karshen aya ta talatin da uku a cikin wannan sura suratul nisa yau kuma bi ta ta'ala za mu tafi a farkon aya ta talatin da hudu shine malam ke cewa summa bayyana nizamal manzil a ayar da za ta biyo baya ta arrijalu qawwamuna 'ala nisa ubangiji zai yi bayani na tsarin gida idan an samu tangarda tsakanin ma'aurata والقيادة فيه وبنتي زي بيان وانين في لشي غبنتي أجدا كنتي أجدا تقول لي فقال شاء الله تري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد القرآن لعالم النساء بما

فإن أطعنكم فما تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان الرجال الطيارين ماذا يقول الطيارين المتبنين المطلقين أضعف الكثير منها. ويأخذ أي تقليد له عليهم بالعلم تفكر إلي والأقل دكما هنكلي والولاية دكما شوغبا وغير ذلك لو نفكر إذا أخذت إلي أنا يقول لك أن تفكر في الوحي idan yanzu an fassara ilimi da wahayi sai zan to kenan ubangiji bai yi wahayi ba na aikin shari'a zuwa ga mata sai da yana amma kullum ne tabbata illa rijalan ba mu taba wani sai mazaji wanda muke yawa da zuwa ga sai dan to ake da ilimi a nan haka kuma al'aqli hankali abinda ake nufi da hankali ba hankali ne da ba hankali wanda idan an ba shi ilimi zai rike ba zai manta ba a ɗabi'ance mata sun fi maza saurin mantuwa don haka a babin saida ta fuskar dukiya inda ake neman saidar mazaje guda biyu idan aka samu namiji ɗaya aka rasa ɗayan aka ce ku a nemo mata biyu a madadin namiji ɗaya inda Allah ba da cikin sarki ce وليس الأمر من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء idan ba a sami mazaje guda biyu ba to rajulun to sai a sami namiji daya wa mura'atani da mata guda biyu min man tardawna min shuhada cikin irin yanda kuka yarda cewa ta iya ba da shaida saboda sun fatta da adalci saboda da aka ce mata biyu a madadin namiji daya an ta iri da ta zilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra domin da ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna mata da haka wata rana an haifa imam shafi an sa ta bayar da ke da a gaban kotu ita da wata mace sai suka shige kogi ta kamo tsawar ta su shige tare eh, alƙali ce a a ka koma a wajen su jira ki faɗa abin da za ki faɗa sannan ta kuma in kin fita ta zo ta faɗi naka dan a ji da naki da naka in ya daidai ka mai da ku ta zama daidai kace a duk ta ka saba alƙur'ani domin ina ta an tabi da ina na ko ta zai da ina idan kai ta mun ta kai kuna wata idan kuna wani wani ta yi ta yake kuna zai zo da mun in ba da bayanin kuke ce ba haka da ba sai in haka haka ne ko sai da an tabi sai da alƙali ne ne kare bakin sa bai da da dukkan hankali kenan na kiyaye abu shi yasa a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin fifikon maza akan mata ya kawo wadannan al'amura guda biyu yake shaidar mace daya a shaidar namiji ɗaya a madadin mata biyu wannan sai nuna mata suna da mutsanin akal wato tawayan hankali na biyu kuma tawayan addini su kuwa shi ne za su yi kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai suna ganin al'ada ba ta yin sallah ba ta azumi namiji kuma yana ci gaba da sallah da azumi kaga adadin sallolin da suke su ba za su rama mukaddara kenan a kowane wata adadin sallar da namiji zai tafi sallar ta fita mace yawa ita da bata yi ba aka ce kuma ba za ta rama ba shi ko ya samu yana da wannan ladan ita kuma da bata yi babu ladan babu kuma zunubi ita kuma da bata yi sallar ba saboda wasu ainihin abin da suke fama da ina ba ta an da haka wannan shine bima qaddara Allah ba da ala ba'd wal wilaya ha kuma ta dukkan wilaya abinda ake nufi da wilaya ma iya ba ta ma'ana guda biyu ko ne ke shugabanci wato idan shugabanci na gaba daya dama ba a bai wani don ne miji ne ake kafawa ya zama ko ko kuma alwilaya ne ce wato alwali kenan mace ba ta iya aurar da kanta da kanta dole sai ka samu waliyin da zai bayar ko da ɗan ne ta ko da ta ne shi ne alwali amma ba a yadda ba in ta bayar da kanta kanta namiji ko zai iya wa kansa aure ya ka fara kanta da ka'ida ma duk inda aka yi maganar waliyantaka a cikin hadisi ko a cikin littafin fitin ko ana nufin waliyin mutum shi namiji da ka'ida zai je ka fara kanta amma ba laifi bane in yau da wani kafa mata amma da ka'ida in yi ana maganar waliyantaka to ana maganar alwalin mutum da aka ce la nikaha illa bi waliyin to wannan waliyin ana nufin waliyin mutum ta ga ta ba ta wakiltar kanta ballanta na ta wakilci wata ta ne da yana da mai wakilci kanta yana da mai wakilci wata ta to wannan duk su ne fuskokin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita maza akan mata sai da jama'a faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kuma ubangiji ya fifita maza akan mata saboda abin da maza mazajen suka ce min amwalihim wato na dukiyoyin lil mahar ta fuskar bayar da sadaki idan ka zo aure kuma ke bayar da sadaki ba ita ce ke bayarwa ba tun da ke ka bayar shi ne bayarwa kullum yana da falla akan mai karba al yadul ulya khairun wa habbu ila Allah min al yadis sufla wannan ko mazan ne in yi zanto wannan hannun bayarwa ne wannan hannun karba wani ne falla to ballantana kuma mu ga kullum da kuma ya bayar ita kuma ga tana kuma ta karba a maimakon ta bayar ka ga dai wannan fuska ce ta za a ta fifita da kanta shi ne bima an tafi min amwalihim saboda abin da sun gaba da suka ciyar suka kace da dukiyar su bil mahri imma dan bayar da sadaki wa nafaqati da kuma irin abin da yake bayarwa na ciyarwa ta yau da gobe sai sane su tafi da dai sauran al'amuran da suka tafi rayuwar nan wa na bi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da a ce zan umarci wani dan adam ya yi wa dan adam dan uwansa gada da na umarci mace ya yi wa miji sujada a ƙarshen hadisi yake ni izami hakkihi alaiha saboda irin haƙƙin da miji yake a kan wannan hadisi ne inda take لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذن حقه عليها da sai zan sa wani yiwa wani sujada da ba to da sai in sa masa kowa wani sujada to da da wani na nuna fifikon da namiji ke da shi a kan shi ne arzalu qawamuna ala nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd na farko saboda fifikon da Allah ya bayar ta fuskar halitta sai sa aka ce shi namiji kamilin da nafsihi wal mar'atu kamilatun bi diniha shi namiji kamalalle ne da halittarsa ko da bai yi ado ba ita ce mace ta ta zama kamila sai ta ne sai ta ta hoda sai ta ta fagadal sai ta ta jagira da haka Allah ta aw man yunashshu bil ilmi wa huwa fil khisal ghayr mubin ita da ma an ta ce ne cikin ado dole ta shafa mai dole ta shafa hoda dole ta shafa gazal da za ta fito fili fili yadda mutum ke fitowa ba hoda ba gazal sai ke muni dan haka ar-rajul kamilun bi nafsihi wal mar'atu kamilatun bi بزينتها فالذي يكمل بنفسه أولى من الذي يكمل بغيره duk wanda yake samun cika da batsewa a karan kanka ya fi wanda cikarsa da batsewa ba ta yiwa sai ya kakkaro da wadansu al'amura su gyara shi don samun ya cika بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا min اموالهم akwai bayani da imam ibn kasir yayi anan gurin karkashin fassarar wannan aya me yake cewa yake cewa alqayyim da aka ce qawwamuna wato jam'i ne na alqayyim yace ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati shi namiji shi ne shugaba akan mace ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu alaiha shi ne shugaba shi ne babba shi ne mai hukunci a kanta wa mu'addibuha idza wa'adda shi ne mai ladabtar da ita idan ta kankare saboda ne bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah bai wa sakin su akan saki ai li anna ar-rijala afdalu min an-nisa'i saboda su mazaje sun fi mata fifiko wan rajulu khairun min al mar'ati namiji ya fi mace wa li hada kanat al nubuwa mukhtasatan bil rijal dan haka ne annabta ta kasance ta ke banci maza kadai banda mata to ga wannan fuska fifiko kenan wannan ra'ayin jumhurin malamai in ba haka ba ibn hazm yana ganin mata ma akwai annabawa yace ummu musa wai annabiya ce maryam ba duk annabiya ce a ra'ayin ibn hazm inda dai ayyuka yi أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بدلا سويا إيش أرسلنا إليها روحنا روح من يجي الملائكة جبريل أنا أيكم بجوا غريب كيف النبي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليد ولا تخافي ولا تهاجمي جبا أنا متى أمرني أنا متى حي إنا رادوه إليك أنا مت حولي وجائله من المرسلين تب شارع كيف تقول هذا النبي أنا رأيت لك amma jumhur malamai ba a yin ba wani annabi sai sai domin ka iya tayar da ibn hazm ta fuska guda daya kwakwara shine cewa ba a iya ganewa na annabi ne ko ba annabi ba ce ta fuskar wa'ayi annabawan da Allah ya labarta mana gaba ɗaya a cikin alkur'ani ashirin da nawa a da biyar cikin akwai mutum babu sauran wanda bai bada labari ba mu sani ba sai dai mu yi imani da su a zuci ko annabi ma bai san su ba dan Allah ya ce rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasum alayka akwai wanda mun ba baka labari ko wanda ba baka labari ba wanda ba a baka labari ba ya sani tun da san dole bai sani ba to haka dukkan mu mu san wadanda ba a bada labari ba sai wanda aka ba da labari to sai ibn hazm ta yaya ka samu cewa wannan annabi tunda da ya ayyana da wanda aka ba da labarin nasu sune 25 to a nan sai yi maka magana ya ce wannan ku da kuke ga da biyar amma ni na ƙara da sauran tunda sun labari ta zuwa amma duk wannan wato rigima sai dai ta ilimi da malamai suke yi an gane ko wa kadhalika al-mulku al-a'zam haka shugabanci na gaba daya ba a bai wa mata sai maza li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin su tsira da mutum tabbata gare shi da yake lan yufliha qaumun walu amrahum mar'a duk mutanen da suka shugabantar da mutum a kansu ba za su taba cin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haka idan mace ta kar ku zabe ta wannan hadisi shine Bukhari kuskure ne yake daidai suka juna babu yadda za a samu daidai domin kowane wata sai mutum ta jinin al'ada kuma bincike ya nuna duk lokacin da suke jinin al'ada ɗin sai ta samu laulayi da karkoshi da rashin karfi ba ta da karfi irin na sauran kwanakin da ba ta al'ada ba su da karkashi da kai kawo irin na kwanakin da ba da ba al'ada yanzu a ɗabi'ance akwai wanda duk lokacin da matan su cikin al'ada su sun fara yawan fasu rai yawan fashi dan abu kaɗan ta shi to a kai shugaban ka yana da wani abu a wata wanda duk wata yana da wannan cutar ba ta rabuwa da duk kowane wata na duniya ya ta zuci da wasu to ana nan kuma za ta zo ta samu juna biyu in ta samu juna biyu wata bakwai ko wata takwas ko tara ko sama da haka tana cikin juna biyu ga yawan amai ga yawan kwarnafi ga yawan fatin rai ba ta iya motsi a gida ma shara ma wahala take mata to ina za ta zo aikin ofis ina za ta zo rikicin siyasar duniya amerika za ta sa takunkumi ko za ta kisawa ya za ta da wannan matsala in tana aiki ma ta kai wata shida sai an ba ta hutu ta je kuma ta haihu bayan ta haihu kuma sai ta haihu wata ɗaya ko wata biyu a zama tana hutu bayan ta dawo aiki kuma sai an ce yanzu ce in mazaje suna tashi karfe uku da rabi sha iya tashi ɗaya da rabi ko karfe biyu ba haka bane a tsarin yaki to yanzu a ce shugaba na da irin wannan suka kaga dole ya gadar da ranganci ga mabiyansa kuma da haka ta kowace fuska ba da za ta yi ya kasance ta yi shugabanci ba ya fi su da shugabanci mata wa bima an fata min da sai ke min al-mahuri sadaki wal nafaqati da ke kuwa ta yau da gobe wal kulf allati awjaba Allah alaihim lahunna fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da irin ababai na wajibai da Allah ya tsora wa mazaje cewa dole su yi wa matan su kamar yadda da sunnar annabinsa فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها da haka sai dace namiji ya zanto shi ne shugaba wato ainihin a kan ita mace a makon mace ta zanto ita ce shugaba da kansa wannan rabin farko na aya sannan sai Allah ce fasalihat mata waɗanda suka salihai min wanda daga cikin mata mubtada'un wannan fasalihat mubtada ne wa kabaru ko kabar dinsa salihat fasalihat salihan mata salihat su ne waɗanda suke da da'a ba a cewa mata salihat sai in ta zanto mai da'a ai mu fi atin li azwajihinna masu yin da'a ga mazajen su hafizatul lil ghaibi masu kiyaye gaibu ya ake nufi da gaibu ai li inna wa ghairiha masu kiyaye farajin su ba ta aikata zina wa ha ko masu kiyaye duk abin da ya jibbanci haƙƙin miji ko dukiyarsa shi zai ke azuwa da hinna yayin da namijin baya nan shine haka za su lalgaibu idan miji baya nan tana kare shi ta fuskar karan kanta da ta fuskar dukiyarsa ba ta ɗaukar masa wani abu da dukiya wannan shine abin da ke nuna da mutum in ta zanto mai da'a ga miji in ta zanto ko mai kiyaye dukiyarsa mai kare mutuncin kansa lokacin da shi baya ta kare mutuncin kanta ba za ta bayar da kanta ga wani ba ba za ta yi mai ga wani ba bima hafiz zalla da irin abin da Allah ya umarni cewa a kiyaye haifu ausa alaihin al-azwaj yayin da ubangiji ya yi wasiki ga mazaje kan cewa su kiyaye wato haƙƙin mata to haka kuma mata su kiyaye haƙƙin mata to Allah ce wallati takafuna hunna amma waɗanda kuke jin tsoron nusuzahunna kangarewar su hunna to mataki na farko shine ku yi musu wa'azi wato idan su ta fara na namiji matakin farko da zai dauka shine wa'azi fasawwuhunna fasawwuhunna Allah wato ku tsoratar da su ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yi mata laifi zai kai shekarun yau sai ka tsayar da ita kai mata wa'azi ko kai mata da kanta ko ka jikaito mata wa'azin wani malami ko ka so masa katin ka kawo mata ta akwai lokacin da ko kai ne ka fi kowa iya wa'azi in dai kai ne kai ita ba za ta ji ka fi son ta ji na wani amma kai idan kai wa'azi ba za ta ji gani za ta kawai dabara ce nan kamar laifi akwai wani dan uwa daga cikin malamai masu wa'azi a nan cikin malamai masu nasiha wajen da'awa da karantarwa yawa ba masu wa'azi yi mata wa wa'azi wata rana sai ya kasance bayan can da dadewa wata wata rana a gidan rediyo wani malami ɗan dan bid'a na wa'azi sai ya faɗi kusan kusan abin da wani malami ba sai suke cewa mun nata wannan abin da ka faɗa a sai gaskiya ne kan gaba ma nan na ji a rediyo ma da wallahi ba nan da sunan malamin da ka faɗa da sai kun fura ya fara da haka a abin gaskiya ne kai wani ajiya ka ji bala a gidan rediyo ake duk lokacin da duk da kai ba har sai da kuma ne fami da rediyo da gidan rediyo idan haka wani lokacin in kira ka mutu a zuba lalle ne ka ji ba sai ka kawo mutu wa'azin yi nufi shi ne ka yi zo hunna ka yi mutu wa'azi ka ta farko ke wa hajiru hunna fil mabadi mataki na biyu wato ku kai musu fil mabadi a wajen kwanciya ai itadilu ila firasin akhar ku nisance su ku je wata shimfiɗar daban ku kwanta in a azharna nusuza in sun bayyana da kangarewa sai ka ladabtar da ita ta fuskar kwanciya wata in bata ji ba to za ta ji kuma wannan irin nau'in wa'azin na biyu to wajen wannan kauracewa din malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu suka ce kauracewar da aka ce ke mata a cikin gida ne kawai za ka yi kana gida baka je wani wuri ka kwana ba amma ita za ka daina kusanta ko kuna daki ɗaya amma tana gaba kai kana kasa ko kai kana kasa tana kan gaba ba kai da sun faɗa ta haka waɗansu malaman suka ce shi ɗinnan da jizon zarfiya abin da suke nufi kai mazaji ku kwanta kin faɗa ɗaya ila a ƙarƙashin mayafi ɗaya amma ka biya mata baya dan saboda ita mace tana jin cewa babban ta da kike kama namiji da shi ne idan an zo wajen bukatun kwanciya in ta ga cewa a wannan ka juya baya ko ka zama jarumi ne karshe da kuka za a karya maka gadan baya kenan ta yi kwalliya ta yi wasa ta yi murmushi ta yi dariya duk a banza ga shi kuma kuna cin kuɗa ɗaya wannan ka fi karya maka lagu kamar yadda yake kamar namiji ɗan uwanka to a lokacin da za ka tambaye dalili sai ka ce saboda kin yi kaza rana kaza kin yi kaza rana kaza kuma ni na yafi kenan ba zan dawo ba ba zan sauka da kan da naki ba har sai lokacin da suka da in janye daga wancan laifin da suke sai ka ce tilma badi an nuna lalle a wurin kwanciyar da yanki amma ka biya mai wanda suka ce kula masajiya ana nufin gida kenan kuna cikin gida amma kai kana wani sashi ita kana wani sashi ko kuna ɗaki ɗaya kai kana wani ɓangare kana wani ɓangare amma hadisin annabi ya nuna cewa ka iya kaura cewa ma ka bar gida in dai ba nu jira je kai barna ba ya halatta ka ce ka bar gida. saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam matan su kai masa laifi yayi musu ila'i wata ɗaya kiryayi bai shiga ɗakin kowa ba daga cikin yana kwana a wani wuri shi kaɗai tsawon wata ɗaya ya ƙaura ka musu sallallahu alaihi wasallam hadisin ne nan cikin bukari dan haka wannan sai nuna duk da ɗaya daga cikin wannan ko ko da cewa kuna shimfiɗa ɗaya ko da cewa a ɗaki ɗaya ko da cewa gida ɗaya ko da cewa ta kama kamar gidan ma ka kwana a wani waje dan kulalautar da ita duk ne kai ya halatta dan dai ya kasance ta ji jiki ta janye daga matsalarsa in bata zo ta ma azumi za ta zo wannan nawa'azin lafiya shi ne wa'azin lafiya mataki na uku wadda ribuhunna idan ba su zuwa mataki na biyu kuma sai ku dake su sai ka zane ku da bulala ciki da bai darban ban mubarriki amma dukan da ba mai tsanani ba shi ne dukan da ba zai fitar da ba zai karya kashi ba ba zai fitar da jini ba amma dai tsoka za ta fita to wajen wannan dukan sai annabi sai karka doki fuska la tabri bil wajha kada ka kuskure ka doki fuska saboda fuska wani wuri ne mai tsada a jikin dan adam yanzu da ake kana da tabo a fuska gwargwadon kan ɗan yatsa da ce kana da tabo a gadon baya gwargwadon tafin hannu wani za ka fito so duk gadon baya a sarrafe ke ba wanda zai gaishe amma na sun ba za a gai sai ka zai ka da ke ta a fuska kuma kai mata dame ya kasance kuma ko rabu wannan tabo a kai kai ga mata har mace sai dai kuma wani katon tabo a fuska dan ka rage mata ka to shi yasa hikimar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana dukan fuska karka da fuska sannan kuma karka yi dukan da za ka karya wato ainihin jiki da za ka karya da shi kuma ka fitar da shi ai darban zai mubar dukan da ba mai tsanani ba in lam jigina in har ba su dawo daga laifin da suke ba bil hijran yayin da ka kaurace musu fa in ata'anakum amma idan sun yi muku da'a cikin abin da kuke so shi ma yuradu min hunna cikin abin da ake bukata fala tabghu na sabila kar ku nemi wani tafarki alaihinna akan su na kuntatawa kuma ai tarikan ila inna kada kawai kace zaka zo kai dufa zulman dan tsagagin zalunci anan kuma idan kai kana da laifi haka kuma daga yin laifi ba duka ne matakin farko ba mataki na farko na wa'azi sai kuma an dade an ɗauki lokacin da ya kamata mai jin wa'azi ya biyo wa'azi amma bai ji ba sannan ta ɗauki mataki na biyu na ƙaurasowa shi ma an yi ya kamata a faɗaku amma ba a faɗaku ba kafin a ji wancan matakin na saboda haka wato waɗanda suke dukan a kan da zaran an yi laifi waɗannan sun saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda tsarin qur'ani ya bayar mataki ne na wasu. sannan waɗanda da an yi musu laifi za su rubuta saki to kuma su wannan sun saba ka'ida ba ka rubuta saki sai ka bi waɗannan matakan gaba ɗaya shi Allah ke kana tsana fara tabbu alaihi na sabila in dai sun yi muku da'a to kada ku ce za ku nemi wani kafarki kuma a kansu na kuntatawa inna allaha kana aliyan kabira lalle allah ta'ala ya kasance aliyan madaukaki daukaka ta zafi madaukaki daukaka ta sha'ani sha'anin da ya daukaka kuma zafi ta ya daukaka subhanahu wa ta'ala kabira ko mai girma ne dan saboda haka allah babba ne wajen ikon sa fahzaruhu ku tsorace shi ku kiyaye shi an yu'aqibakum dan kare muku in zalunku muhunna in sun zalunci mata ba tare da sun yi muku wannan aya da tauce wannan idan kan garewa ta faru daga fuskar mace ga irin matakin da ya kamata a dauka a kanta to kuma ta iya yiwa kan garewar ta fuskar guda biyu ce kai ka ki daɗi ita ma ta ki dadi kai akwai laifukan da kake ganin kana yi tana ma ita ma kuma tana ganin akwai laifukan da kake maka kowanne kuma ya ke da ya zanyi naki a irin wannan hali ya za a yi a gyara a wancan matakin farko ita kanta ta yadda tana maka laifi kai ma ka yi suke suke yi to sai aka kai da hanyar da zaka baka gyara amma ayar da za ta biyo baya laifukan daga bangaren ku ku kofi kai ka rashin kyautawa ita ma ta rashin kyautawa kuma kowanne ya hau gudunar da kan nan to shi ne Allah zai faɗi yadda za a magance abu mai Allah ta wa in kuntum shiqaqa hakaman min wa hakaman min

yanzu idan ala da musalabati mu'alabatan fima bainal zawjayn idan ya kasance sabanin da aka samu ya fi karfin magancewa tsakanin ma'aurata guda biyu dole sai wani ya ji to shine Allah ke cewa in kuntum idan kun gane ai alamtum idan kun gane ya wulatul umuri ya ku wajibin din ma'aurata wa sulaha al'a'imma al'a'imma ya ku waɗanda kuke kawo gyara cikin al'umma idan kun gane ku kaka bainin ma sabani a tsakanin su mazaje ai bainar zaujain tsakanin mazaje guda tsakanin ma'aurata guda biyu mace da mijinta wal idafatu da aka ce shi kaka ya zanto mudaf bayni ma mudaf ilayhi wannan idafa inda aka yi lil ittisa'i domin yawan ta in ba haka ba da sai a ce shiqaqan sai zanto bayni ma zarfu an gane ko idan kun ji idan kun hararo shiqaqa bayni ma sabani a tsakanin ma'aurata biyu kuma sabanin ta yadda kowa ya hau kujerar naki yaya za ku yi fafa a ku ko ku aika ilaihima ya zuwa gare su bi ma da yarda su su biyu ko aika da hakaman min ahlihi wato mai hukunci na musamman min ahlihi daga bangaren gidan shi miji daga bangaren dangin miji rajulan adalan ko aika da namiji wanda yake salihi daga bangaren miji ai a tsariri yan uwansa wa hakaman min ahliha da ko mai hukunci na musamman min ahliha daga bangaren dangin ita mata ويمكن الزوج حكمه في صلاة وقبول عوض alaihi miji sai ya tura wakilinsa yace ce to ku haɗu da wakilinta da za ka turo ku tattauna in eh, za ka iya saki idan har kun gane cewa suke shi yafi kuma za ka iya karɓo min fansa a yi kulu'i a bani sadaki na idan har kun gane cewa hakan ke yafi dacewa miji zai tura wakilinsa da ɗaya daga cikin bayanai guda biyu wakilin hiya na ha ita ma za ta turo wakilinta fil ikhtila'i wajen a yi kulu'i idan ana ganin kulu'i shi fi dacewa fa yajtahidani su biyun nan da aka tsoro tsakanin wakilin miji da wakilin mata su yi iyakacin kokarin su wajen kawo gyara wa ya amura amurani zalima bi rujui su yi kokarin su umarci in sun gano da ne tsakanin mata ko namijin su yi masa umarni da cewa ya kamata ya janye laifinsa wa yufarriqani in ra'ayahu in kuma sun ga abin ba abin da zai gyara su dole sai rabuwa to suna da dama su raba su su ce sun raba auren bi kul'in wannan rabawar imma ta hanyar yin kul'i aula ko ko ba tare da kulubi ba an gane ko kuma ba ko kuma min halihi wa haka man min ahli to wannan wakilai da za a turo guda biyu malamai sun yi sabani mai tarin yawa kai sun waye ke da ikon turowa da Allah ya ce haka hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli ku turo wakili daga bangaren miji da mulki da wannan wadansu malaman suka ce ita mace ita ce da ikon ta turo wakilin ta miji ma turo wakilin ta waɗansu malaman suka ce a'a mace ba ita kaɗai ba ita dangin ta za su haɗu su kure wakili shi ma miji ba shi kaɗai ba shi da dangin ta za su haɗu su kure wakili mun samu magana mai kenan waɗansu malaman suka ce a'a da matar da miji duk ba su za su kure wakili ba alƙali ne za a zo wajen ka sai ya sa a zaɓo wakili daga ɓangaren miji wakili daga ɓangaren mata ya ce ya ba su hukuncin hannu su da kawai rigimar cikin gida ce bai kamata ka fito kotu ba a yi sauran ne wani ne sai ɗan uwanka ne ba za ka fito a cikin ɗan uwanka ba kai ma wata yadda wata ce ba za ka zo ka suna sayanta ba ka je ka san yadda za ku kawo gyara to wannan sakanin farko kenan da aka dangane da wa zai kafa waɗannan wakilai din to amma dai magana da ta fi fitowa ce dai tun da Allah ce fa ba su magana sai ake zuwa ga mutane gaba daya wato dangin miji da dangin mata su suke da zaman turo da wannan wasu abu na biyu da malamai suke sabani shin waɗannan mutane da za a turo ne a wani matsayi za a turo su shin alƙalai ne su ko kuma su masu sulhu ne idan an ɗauke su a matsayin alƙalai to suna da ikon raba aure ko da kulki ko babu idan an ɗauke su a matsayin wakilai masu kawo sulhu to su sai dai su kawo gyara amma ba su ikon raba za ka wannan maganganu ne guda biyu zahirin magana da ta fi dacewa da zahirin qur'ani shine cewa lalle masu hukunci ne tunda Allah ya hakan ba a cewa hakan sai mai yin hukunci to kuma akwai wata hikima a nan a larabci akan ce alhakim mai hukunci akan ce alhakamu mai hukunci to sai dai lafazin alhakim ta iya mai hukunci da adalci ko mai hukunci da zalunci duk a iya alhakim amma in an ce alhakamu lalle ba zai hukunci ba sai da mai sai da adalci mai hukunci da zalunci ba a da cewa alhakamu da haka Allah ya ce a abu haka ma yanzu zai rike wani Allah wanda ba Allah ba mai da cikin hakan ya hukun da dinin da hukuncin da ba zalunci a ciki wani wanda ba Allah ba zai kafa wannan suka ta tafiya kai Allah to da haka Allah ta ba su hakaman min alihi wa hakaman min aliha ya nuna waɗannan alƙalai ne ko masu cikakken iko suna da dama su raba auren suna da dama su ce ai kulli suna da dama su kawo su su kirka ta aure ba za su yi ijtihadi gwargwadon dogara da dalilai na shari'a saboda ga idan an zo zaɓar ke nan wakilan ba ma ba waɗanda suka fi shekaru za a duba ba idan shekaru sun haɗu da ilimi to wannan lallai shi aka so amma in shekaru ga mai shekaru da mai ilimi to sai a ɗauki mai ilimi ba mai shekaru shi ne shekaru da yanzu zai hukunci ne da sanin jiya da yau kawai ya faɗa yana yamiya tun da su manya ne to wannan ko ba haka ake bukata abinda ake bukata a kalli dalilai na shari'a a kalli maslaha ta shari'a shin idan an haɗu din lalle ba za a zalunci juna ba shin idan an haɗu din da wata aya aka dogara da wani hadisi aka dogara yaya aka aka fahimta al'amura tunda sai da ilimi yake gano al'amura tunda za ka ga har manya manyan alƙalai sai a tara musu malamai a gindin su don saboda ko da wani abu zai rikice su tuntuɓa alƙalai tuntuɓi waɗannan a wato malamai din da ɗan ƙasa ta lokacin halimansu duk wanda ke gefen su manya manyan malamai ne ta ƙur'ani masana fassara su da kuma hadisan annabi dai idan ya samu kan gurɗa su kawo wata mace wata rana ta zo kawo ƙarar mijinta tace wallahi ba mu Allah ne kullun sallan dare yake kuma kullun azumi yake to ke kai ba da Allah da miji ya zan ko cikin wallahi ne bai tula zaki musu da wasu to shi kike ka tuna ka kullun da da dare ya mun laili kuma kullun azumin nafila yake ma da wani wajibi azumi mun laili sai dai daga cikin mazauna fadar cikin tagaye ne yake yake ina ganin ibnu khattab ka fahimci kabiyar ta ba ya mu ne kullum ke baya kusanta kullum kuma da azumin nafila ma'ana dare da rana ya haramta mata ai ka ga ya ta ina ya mu ne kana sai ce to tun da bai kai ka fahimci matsalar su kuma kai za ka hukunta tsakanin su inda ni ban gano ba sai gano to kawo hukunci yanzu a za a gyara ma'ana ki kiyamun ne ma'ana da azumin nafila ko ya za a yi sai ce ni abin da na gani tunda Allah ya bai wa mutum dama ya auri mata guda hudu da shari'a baka wuce hudu to kenan idan kana da mace guda daya a kowane kwana hudu tana da haƙƙi na kwana ɗaya a kanka ko da ka nisance ka kwana uku babu laifi tunda a kaddara inda kana da hudu ai ba za ka dawo kanka ba sai bayan kwana uku saboda haka zai duk ya mun su kwana uku amma ana hudu ba zai ba dole na tare da ita ta azumin sa kwana uku amma ana hudu ba zai ba dole na tare da ita yake wallahi la adri min hukumai ka ajabu qadiyatahu ma aw hukmu qabla ma bai ba dan mamaki yadda ka fahimta al'amuran su ko hukuncin da ka bayar ko wanne ya dai kana tura ka alƙali a basara ta shi dole alƙali dole sai yana da hangen nesa kuma yana da ilimi kaga wannan wata yadda yake da ta al'amura ka yakin ba su tun da aka ce ka aure mata hudu to ne ne nufin idan da mata hudu da ka'ida da rabon kwana daidai ne sai in kun kara wani ba kan kwana daidai ku ne ko da dama tsakanin kai da matanka amma a ka'ida kwana daidai ake tsaya to in kuka kara wani ba kan kwana daidai ganin dama ku ne to ku kaddara kan kwana daidai kuke kenan kowace mace tsara da tana kai mallakar ta ne a kwana daya a cikin ko da kwana hudu kai na ta to in guda ɗaya ke kenan in ya kasance duk a kwana hudu sai ko za ka tunce ta wannan ba baka zalunce ta ba in ka yi ta da kuma an ci wani abu da ina fata an fahimta idan saboda haka lalle masu wannan hukuncin guda biyu su zanto malamai ne sun san shari'a gwargwadon hali suna bin diddigin abin da shari'a take cewa duk wanda ya tsara ilimi ba kuma babban ilimi ba kowa ilimi akwai wanda Allah ya ba sai a duba zuwa ta dakewar daidai in sun zo kuma wannan ba zai zo ba cewa dole sai ya kare dan uwansa ai ai gidan kuma da ba ta kirki shi ma wajen da zai ba dole sai ya kare ya uwarsa ai wani yana zalunta rayuwa ta a'a za su gore a matsayin su na su biyu kowa zai jefar da son zuciya ba maganar wani na wani wani na ba na wani ba su masu hukunci ne mai hukunci ko ta aka yi adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana la qurba idlu huwa aqrabu lil taqwa ina ba mun bayyana to shine fa ba sun haka man min ahlihi wa haka man min ahliha Allah madaukakin sarki ce in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in yurida idan su biyan sun so islahan kawo gyara yuwaffiqu Allahu bainahuma to Allah zai sahunta tsakanin su biyu to malamai sun yi tsakani menene marja'u uzamir cikin in yurida da kuma yuwaffiqu Allahu bainahuma ala salatati aqwal imma mutai in yurida ay az-zawjani islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma ay bain az-zawjayn ko ko mutai in yurida ay al-hakamani islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma ay al-hakamayn ko kuma in yurida ay az-zawjani islahan yuqti Allah bainahuma ajal al-hakamain haka malamai suka ce ma'ana idan ma'aurata guda biyu kowanne ya so sulhu to Allah zai hada kansu ma'ana sai masu hukunci da yake hukuncin da ya dace ko kuma idan su alƙalai guda biyu sun so gyara to Allah zai haɗa kan ma'auratan ko idan su alƙalai guda biyu sun so kawo gyara to Allah zai haɗa kansu zarfi da hukunci da shi ya dacewa na rasuwa ko zama to a nan gudan dalili zai fi komawa ne zuwa ga alhakamani tunda su ne ambaton sai an gane ko in yurida islahan idan har sun yi nufin kawo gyara yuwaffiq Allahu bainahuma to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya daidaita tsakanin to anan gurin akwai ruwayoyi da sahabbai waɗanda za su ƙara taimaka mana karkashin fahimtocin da muka gabatar na malamai imam abdulrazak sanani ya ruwaito hadisi har zuwa ga abida abida ɗalibi ne na aliyu bin abi talib yana ruwaya a wajensa yake shahidtu aliyan wa ja'at imra'atun وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس وبرنا نزوج علي بن ابي طالب سينتا سامي da wata mace ta zo da mijinta ita ta zo da danginta shi ma ya zo da danginta fa akhraj haula'i hakama wa haula'i hakama sai dangin miji suka ware mutum ɗaya suka ce kai ne mai hukunci dangin mata suka ware mutum ɗaya suka ce kai ne mai hukunci Don saboda ku je ku kawo gyara a tsakanin ma'aurata fa qala ali sai annabi bin abi talib ya faɗa lil hakamai da su waɗannan masu hukunci a tadarayani ma alaikuma sun kun san me Allah ya wada ku je ku yi yanzu wannan hadisi ne yake karin nuna mana dan inda muka karanta yana nuna a ce mace da ɗan uwansa za su haɗu su roki miji ma da ɗan uwansa ba shi kadai ne su roki da su dan kar a samu son zuciya ya turo wanda za su haɗa baki ina fatan kun fahimta saboda haka sai abin yake kun san abin da yake kanku yake inna alaikuma in ra'aytuma an tajma'a jama'atuma kuna da dama in kuna ganin cewa hada tsakanin ma'auratan ne shi yafi to ku haɗa su fa qalat al mar'atu raditu Allah li wa alayya mata ta ce wallahi na yarda da duk abin da Allah ya zartar wanda ya shafi haƙƙina da bani ko abin da Allah ya zartar a kaina wanda ni zan bai wa miji duk abin da Allah ya zartar na yarda da shi je ku yi bincike me Allah yake game da mijina ita matar ta yi wannan bayani wa qala az-zawju shi ko miji ce amma al-furqatu fala ko me na da shi amma kar ku rabata duk hukuncin da za ku yi na yadda amma ban da raba kaza ko son zuciya tare da shi فقال علي سي علي كذبت أياتك والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك sai ka yarda da hukuncin Allah wanda za a baka na haƙƙin ka ko haƙƙin da za a tabbata a kanka ko dole ka in rabuwa ta dole ka yadda in ta dole ka yadda da wannan karka da to kaga wannan nuna mana su wannan da guda biyu suna da damar raba in suka suka ce a to yau abin da yake gani bayan duk in da mu wannan aure a raba su ke saboda haka ke an fiti ba haka shi ma eh, malamai suna suna da dama su suna da dama su biyu suna da dama su da su ya kamata ne su fara da shine ibnu kathir ke cewa wa qad ajma al ulama malamai gaba daya sun yi ijma'i ala anna al hakamain lahum al jam'u wa tafrika su wannan masu hukunci guda biyu suna da daman su hada ko su raba hatta qala ibrahim an-nasa'i har ibn tabi yake cewa in ja al hakamani an yufarriqa bainahuma bi talaqatin aw bi talaqatayn aw thalathin fa'ala waɗannan masu hukunci guda biyu suna da dama su raba auren da take ɗaya ko biyu ko uku in ji shi ibn kasir yake huwa riwayatun an malik wannan fa dai ce daga kan malik ibn anas wa kun yake cewa ya hukumani fil jam'i la fi tafrika shi yake a a sanar da masu su hada amma ba za su raba ba amma nan magana ta shi marzuha ce a takaice Allah sai in yi rida islamin yuwaffiqu Allah bainahum da Allah ya ce inna Allah kana aliman kabira lalle Allah ta'ala ya kasance aliman wato masani dangane da halin da bayan da bayansa suke ciki sannan khabira wato mai ba da labari bil ne dangane da abin da batinin kowa ke ciki kabba wani kamar yadda zahirin su ولما أنهى الكلام في الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج yayin da Allah ya kammala bayani dangane da hukunce hukunce da suke da alaka da aikin ma'aurata guda biyu da ta kalamin kuma ya ta'allaqu bi huquqil walidai sai ya ci gaba zai mana magana dangane da abin da yake da dangantaka da hakkin iyaye guda biyu wal aqaribi da kuma dangi makusanta wa nahawihim da makamantansu zai ci gaba da mana bayani a karkamanta dama halaye guda uku ne illa iyaka nan gudan an samu guda biyu ɗayan yana can gaba mun kyale shi ne sai mun zo kansa za mu yi tafsirin magana kila a samu matsala daga bangaren mace to shi ne kan aya ta ce wallahi ta kafin zuwa wannan fa'izo hunna kame da mutum kila a samu matsala ta bangaren su biyu gaba daya sai aya ta ce ne wa in kuntum kitaba ne ba ta ba su hakan min ahli kila a samu matsala daga bangaren miji miji ne shi ne yake kwanta mata baya kan zama da shi ya ya kamata a nan gurin shi ne can aya ta fa cewa wa in imra'atun khafat min balaha nusuzan aw iradan فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير ubangiji subhanahu wataala ce idan mace ta hararo cewa mijinta ya fara kaurace mata ya fara gajiya da ita ita kuma ba ta kan karba da shi babu laifi su sulhu a tsakanin su menene sulhun da za su yi in ka ga an ce dama a yi sulhu to kowa zai haƙura da ɗan wani ɓangare na bukatunsa ba sai sun biya gaba ɗaya ba shi miji yanzu ya gaji da wani biyar Allah burin sai sake ta kai da wuta tunda Allah ya halaka masa din haka wa a aratu su da rajul makan rajul wa da ilahu qintaran bala ta'khudhu minhu shay'a illa ya ka anta kire ka ko na da ita kuma burin ta miji ya ci gaba da zama da ita to sai Allah ta irin wannan lokaci ta iya yin sulhu tsakanin su da juna yaya sulhun da za a yi ta ce wa miji yanzu dan Allah ka kyale da karka ka ni amma ba lalle bane sai ka raba kwana da ni in ka ga dama ka iya ɗauki kwana na ka ba ko da jira ma cikin matanka amma ni dai alfahari na ina karkashin hijira a wurin ka bana sa rabuwa ne ba lalle ba to a irin wannan hali sai miji ya karɓi wannan tayi da mace kawo shi bukatar sa bata biya gaba ɗaya ba dan bukatar sa ta bar masa ɗakin ya sa wata ita bukatar ta bata biya ba gaba ɗaya dan bukatar ta a raba kwana da ita kamar yadda za a raba da sauran ba yanzu kowa ya haƙura da wani bangare na bukatar sa aure yana nan to idan an yi wannan ya halaka dan abin da ya faru kenan tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauda bin sa sauda ta riga ta mun yanta ta fahimci kamar wato hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam baya tunani akan ta kamar sauran matan sa take jin tsoron kar annabi take ta ita kuma ba ta son ta mutu a karkashin wani aure ba na annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ba ma zai yi ba dai idan annabi ya sake ta zai aure tunda an ce wala an tanki wa azwa min ba'dihi azwa ya ya nafi da ran sai sai a abin da za a yi ne yanzu na yadda kwana na ka dauka ka ba duwar da ka dama ka ba Aisha ko ka ba duwar da ka dama amma ni dai kiyaye na da cikin tsawon ka in mutu ina matar annabi wallahi sai karba kwana haka ko akai ubangiji ya kaddara annabi ya fara yin wannan dan ya zanto koyarwa ga waɗanda za su zo baya to wannan idan mutu ta gano bijirewar miji kenan ba zalunta take ba har sai lokacin da ka rabon kwana da sai lokacin da ya dama da su in an tattauna wannan tsakanin shi ne ta amince da haka a maimakon ya tafi ta aure wata in kuma tana ganin ana ita ba za ta iya jurewa ba tun da dai ka na fita daga ranta ba ni dama in zan aure ka in tana ganin na maka tsohuwa ai kila ba a tsohon tsohon shi ma aure to shi kenan sai mutum ya ina ta amfani ta to wannan ta ga duk hikima da dai ne don saboda ya kasance rayuwar wani bai kuntu ba tsakanin maza da mata to shi ne wannan aya ta za ta zo can wuri idan mun zo kanta za a yi bayani a karin bayani akan abin da ya shafi wannan to aya za ta biyo baya ubangiji ya faɗi haƙƙin iyaye da haƙƙin dangi makusanta da makamantan su fa bada bi haƙƙin Allah ta'ala sai Allah ya fara bayani da haƙƙin sa fa kana sai ta وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتيما واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والصاحب السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا na اعبدوا الله تبوت كما الله اطيعوه فيما يامركم به في مسألة cikin abin da yake muku umarni da shi wala tusrifu bihi shay'a kada ku ce za ku hada shi ku tarin yaji da wani abu wajen bauta ai wahidu bi ta'a ku kadai da Allah subhanahu wa ta'ala da ta'a shi kadai ku kadai ka da bauta shi kadai subhanahu wa wannan ya dace da hadisin ma'az bin jabal annabi ta san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi ma'az bin jabal yake ban sani ba yake haƙƙin Allah akan bayi an yi abuduhu wala la yushriku bihi shay'a bayi gaba daya saboda Allah shi kadai ka hada shi da wani yace ko ka san haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah in sun yi wannan yace a'a Allah da manzon su sani annabi yace haqquhum ala Allah in fa'alu zalika Allah yu'adhibahum haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah in sun yi masa bauta shi kadai to shine yayi alƙawari ya wadanta wa kansa cewa ba zai mutunta ba wa abdullahi ku bauta ma Allah shi kadai wala tusriku bihi kai abu na biyu wa bil iyaye guda biyu ku ta musu birran na janibin ta hanyar yi masa da'a ta hanyar tausasa mu'amala tsakanin ka da su kada ka kosa ubangiji ya haɗa bautarsa shi kadai da kyautata mu iyaye a cikin ayoyin alqur'ani mai girma ta fuskoki daban-daban akwai inda ya haɗa a kistar banu isra'ila وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا alkawari Allah ya da da bani Isra'ilawa cewa kada ku ta mu kowa sai Allah kuma kuma iyaye ku wannan sun san bani Isra'ila a nan gurin kuma abu da Allah ya da ya karfi kirki sannan mai je masa sannan mai je masa kamar da annabi ya a cikin hadisi ibda bi nafsika thumma bi nafsika a wasu a wani hadisi yake cewa thumma al-aqrabu fal-aqrab sannan makusanci sannan mai bi maka wajen kusanci sannan mai bi maka wajen kusanci duk wanda kuka haɗa mahaifi da shi ya fi ƙarfin kusanci fiye da wanda kuka haɗa mahaifiya da shi sai wanda kuka haɗa mahaifiya daga nan gurin kuma wanda kuke dangi uwa da ƙani ya fi ƙarfin kusanci fiye da ɗan uwa ko ɗan ƙani duk da cewa su mata ta suka kamar wanka ne ko ƙani wa bi zai ko ma abuta kusanci kuma ku kare ake su fito su samu wani ya ma sai kuma marayu su ne waɗanda iyayensu suka mutu kafin su kai ga balaga su ma ku kyautata musu wal matakin haka mabukata mataki ba shi ne mutumin da yake mai kawaya ba ba wai makaho ko kusur ba shi ne kira mataki mataki shi ne mabukaki ya aura makaho attajiri daga kusuru attajiri yana da dukiya yana da jari yana da gonaki wannan ba bukatan ka kuma musu saboda haka kudurta ko makantaka ba ita ce ke sa a taimaka mutum ba abin da ke sa a taimaka mutum da kasuwa kuma cikin waɗanda suka bi bukata akwai al'ahawar da fal'ahawar bukatar wani ta fito wani bukatar wani ta fito wani ka san kuta wani ba daidai ki da kuta ko su dole ba ko kuta ta harin ba akwai da kullum sai ya ɗauki masassaji ya fita yanar na rana kullum sai ya biya ya kuka kafin ya samu rana wannan shi ya fi bukata sai da mai bi masa wanda shi ne na da abin da zai samu wanda ke da abin da zai samu ko bukatar ta fi tsanni da wanda yi da abin sun masa haka dai al'ahawar da fal'ahawar duk waɗanda suna cikin almataki na duka zai mutum na bukaci ne abin da yake da shi da ya ishe shi ba rarrafawa yake ba ya gaba fallasa to yana cikin na bukaci an gane su waljarin kurba da kuma dangi jin kurba ma a kawato aljarke da ma'a da makwauci jin kurba ma a bincin kusanci ai alkarin dominka shi ne wanda yake kusa da kai sun jiwa wajen abin da ya shafi makwataka awon nasabi ko dangantaka malamai sun yi sabani aljihar sun so aljihar makwabci yin kurba na da kusanci ko wani irin kusanci ake nufi a nan magana biyu ko dai kusanci ta fuskar jini ko kuma kusanci ta fuskar gidansa ya fi kusa da na to amma hadisi ya fi nuna karara abin da ake nufi dangi kusanci da wato makwabci ka wanda yake makusanci shi ne wanda yake gaji akwai makwabtaka tsakanin da shi sannan akwai dangantaka ta jini tsakanin to wani yana da karfin hakki a saboda akwai hadisi da ya kasa makwabta kashi akwai makwabci wanda yake gaji musulmi gaji makwabci gaji kuma akwai dangantaka jini wannan yana da karfin hakki a kanka sai na biyu gaji makwabci gaji kuma musulmi ba dangantaka ta jini wannan na kaga hakki biyu hakkin musulunci da hakkin makwabtaka sai mun kauci ba ku haɗa addini ba ba ku haɗa dangantaka ba wannan yake mu kusa da kadai ke cikin to da Allah ce wal jar bil qurba makwabci makusanci sai wajen zuwa nan suka fassara shi da makwabci wanda ga dangantaka ta guri tsakanin ka to wannan yana da karfin hakki a kanka wal jar jindi sai ko makwabci manusanci wanda makwabcinka ne amma ba dangantaka ta guri tsakanin ka waɗansu suka ce a jami'ar turba makwabci wanda gidansa yake kusa da naka jarin zunubi makwabci wanda gidansa akwai ɗan tsorona da naka shi malaman da suka yi maganin farko sun kafa wajen da na annabi da yake cewa a sadaqatu ala miskini sadaqa wa ala zirawi sadaqatun wasi wato idan kai wa masashi sadaka sadaka ce kadai amma idan kai wa makusancinka ka ta fuskar jini sadaka to ta zanto sadaka da kuma sadaka zumunci na da za a baka ladan sadaka dan sadaka zumunci shi ko waɗanda suke magana ta biyu akwai hadisin Aisha cikin Bukhari Aisha take cewa ni na dafa abinci a gidana da zai wadaci makota na ba gaba daya ila ɗaya kawai zai iya ba wa ya kamata in ba sai annabi ce ila aqrabi imamin kibaban wanda kofar gidansa ta kusa da kofar gidansa wanda ko da gidan da kuka da nake shi ki ba sai ne in za ka iya wadatar da duka to sai ka wadatar da su kamar da annabi cewa abu da yake cewa idan za ka dafa ma a da yawa in za ka da yawa saboda muka za dole ne duk wani suka ce duk ya bai da yawa ba ah, a cikin abin ba ya da ka biyu a man watsanin wata an har na ka duk sun yi kawo makotan to amma yanzu ka ga irin wannan makotakar ai ba a sa ya rike su sai yanzu ka ga ayyukan ba san juna ba yanzu sun ka sai ka abin nan ku yi shekara ta yau biyu baka san in ka ga kuma tsara ta haɗu sai wata musiba ta zo ta jabe ka ta shafi to duk kan ka waye a nan biyar minti ne ka ko ɗan lokaci sun sun yanke ruwa sun yanke maka to sai kaga in kun fito kuna jaje gaba daya a ah, kai ne a wannan gidan aiki ne to kuma a lokacin ba za a haɗa kai ba wai musiba ta zo wanda kamata ya yi suna sauka a unguwa ya san cewa waye a nan waye a nan ya gabatar da kai sai zama jama'a na zo na unguwanni a nan ko zo a yi masallaci a masallaci jama'a ni ni sabo ne a nan guguwar bako ne ga gidana nan da nan ya ko ga gidan da na sauka a haya kuma suna na wani ina aiki aure kaza ga gidan ne shi ne gidan wani ku sani daga yau dan saboda matsalar yau da gobe amma duk ba ma irin wannan kawai kamar rayuwar maki ya juna ake kowa ya ɗaure fuska da tafi ba an bai san waye annabawa ba san waye annabawa Allah ya tsare wal jar bil qurba wal jar bil junubi Allah ce wa sahibi bil jambi da aboki da jambi wanda yake kusa da kai waye aboki a kusa wanda yake gefen ka haka yi fassara guda biyu da malamin yake cewa ai ku fi safari aboki ta fuskar tafiya shine asabu bil jambi ka da mota za ka kabi sai wani na kusa da kai a cikin mota ko wannan yana da hakki da za ka kare masa a cikin wannan tafiyar kake da shi na sana'atin ko kuma aboki ta fuskar wurin sana'a sahibi bil jambi kenan ga da a kasuwa ka tashi amma an ruwa kowa an gasa wurin aikin ku a amma in zo kowa tashi daban amma wurin aikin ku ko a ta hanyar jirgi kenan a fassara ta wakila a wani kauli aka ce azzauja idan aka ce azzauja jirgi na nufin matar ta. sai ne aboki na kusa ai ba wanda ya wannan kusantakar kusanci ibn kasir yace babu wata fassara sai wannan ma'ana ba kallon da aka ba amma ya fi karfafa wannan fassara sai da kowa idan aka rubuta daga Abdullahi dan Abbas wa bil sabili da kuma dan tafarki ai al-munqati fi safarihi mutumin da ya biyo ta garinka akan hanyar ta sauki zuwa wani gari shi ma yana da haƙƙi akan ka ne ka taimaka masa wa ma malakat aymanukum kuma ku kare haƙƙin abinda hannayenku suka mallaka min al-arqa na bayi da ku yanki ku kuma ku kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kuna da ku yanki ku tsinka musu irin tufafin da za ku tsinka kar ku tsora musu aiki sai irin wanda za ku yi abinci irin wanda za ku ci tufafi irin wanda za ku kar ku masu aiki sai wanda za su iya in kuka tsora masu aikin da ya fitar musu to zai ku ku tsora tsara aikin da kowa da kaso da hannun ka ne ina ga yaron gida abu zai da bari wata rana ya taho shi da bawan ka sai a ga bawon cikin riga tsarkakakkiya irin ta abu zai ta aka ce me yasa haka ya kake daidaita kanka tsakaninka da bawa yace a'a na ta umurna wani saboda kasancewarsa dan batar fata ne shi bakin fata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa a gare ni yace inna kamru fi ka jahiliya sannan yace su bayin ku da kuke gani wani abu ne da Allah ya ba ku amana a hannu to mu su ba ku irin da kuke kar ku dora musu aiki sai wanda za su iya in kuka dora musu wahala ku taimaka musu shi to tun daga nan ban taba dole su tsakanin su tana tana ta bawa bawa ni din ka goyen shi ne in ka bawa cinikin ta sai da ke a bawa da ina ga yaron gida ko direba ko mai da wanda ba ba bane wanda aka ciwa kasuwa kaga da kyau a yi kamar na sahabbai ɗari uku ɗari zai wahala amma ka tasabbaku in lam tasunu mislahu in lam tasabbaha bil kiram fala mutum zai kwatanta ko yaya ko yaya mutum ya kwatanta wajen mu'amala ta tsakanin da yaran gida da ubangiji ta karkashin haka kawai ba kai ka haifa ba ba a kasuwa ta sayo ba zo su yi kuma kawala da sai ma take kiyaye haƙoƙin su ba su lafiya lafiya taimaka musu kar ka ɗauka sai albashin su kaɗai an yi musu ta taimaka musu kar ka ɗauka sai albashin su amma yanzu zan rage imani ko mutum yana da yaron gida an yi musu hawa sai ce ku zara taimaka a balan ba ka lafiya kuɗin sarauta bayan yake sun mata a yi zaniya ko an yi musu gobara ko dan su baya da lafiya ya kai ta asibiti ko wata su bata da lafiya ya kai ta asibiti ne ba shi bashi bashi idan an je karshen wata me ka rage me ne da abin da kake cikin kuma kai idan kana da yaron gida ka tana kamar wani sunan din da abin zai iya zama maka hatsari a cikin bukata da mafi karamin su da zai iya maka tona gidan gidanka ya bada labari cewa kaza kace kaza kace kuma dole a yi da shi ke gida ya fita ka. ya danta a halin adanka da halin kayan ka ya ga iyalinka a halin adansu a halin kayan ka ya ga komai na gidanka ai haka ne ku bada ne mafi karancin cuta shi ne zai bada labarin gidanka a waje cuta ta biyu shi ne idan mugu ne zai haɗa kai da farayi ya san lokacin da ake kula da gidan ya san lokacin da ba a kula lokacin da za ku doga da inda za ku a ko ko dan tsaron kanka da kare martabar gidanka gidan ke zanto cikin sutura ya kamata ka kawo yana ba a ce yau ka fata da wancan gobe ka fata da wancan jibi ka fata da wancan sai ka tara wa kanka mafiya ba kuma sai ka tara kanka yan daba sai ka tara kanka yan kuji da makami da ka sani to sai da haka sai ka yi abin kuma in za ka da kyakkyawan niyya da saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ci riba biyu riba a duniya ba ka bata da shi da Allah tana fallasa lokacin da kike da tsaka maka wallahi zai iya daukar kuɗi ya tare saboda sai in yi da cewa kana kula da shi matsalar sa idan yana cikin matsala idan cikin kuma ka turba ubangiji ya bi umarnin manzon sa ka bi umarnin da ya kawo ka bi umarnin manzon sa wa ma malakat ku kiyaye haƙƙin bayi da suke karkashin inna la yuhibbu man kana ubangiji baya kaunar duk wanda ya kasance muhtalan ai mai girman kai kenan mutakabbirin ala asarihi mai girman kai ga makusantansa dan yana da mukami ko dan yana da dukiya wazirani mai girman kai akan makotansa dan yana ganin su talakawa ne tsira da hali irin wannan Allah baya san fakuran mai yawan alfahari ala nasi akan mutane jama'utiya dan saboda abin da aka yi masa baiwa da shi minal ilmi na ilimi wa ghairihi da wannan ثم أقب على هذا فنغى الله يبيه بايا من آية بقوله ده مغنى صديقي توامي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا annabiyyu kullu ko ne wanda suke ya turowa da ma a kan Allah ke baya su dinnan baya san mai alfahari waye mai girman kai waye alfahari Allah zai yi kullu su ne wanda rawa da ma yaji da Allah ya wajaba a kan su ne waye amrun nan kuma suke umartar mutane ka su rinka yin rawa ma'ana su sun yi wa kuma suna zuga mutane su rinka yin rowa wa yaquluna ma atahum Allah min fadli kuma su ne waɗanda suke koyi abin da Allah ya ba su na falala min al-ilmi wannan fallata ilimi ce wal mali ko falala ta dukiya wa ya'suna Allah fi ma amara bihi su ne suke saba ma Allah cikin umarnin da ya musu wala yunfiquna nafaqata al-wajiba ba ta ciyarwa irin ciyarwa da take ta wajibi aw manduba ko kuma ciyarwa ta mustahabbi da mustahabbi duk ba ta yi to tun daga allazina yabtaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wannan dan mubtada ne wa khabar al-mubtada khabar al-mubtada din kuwa mahzubun an shafi shi babu shi a aya ta tadiruhu amma kaddara wanda ake masa kuffarun ma'ana allazina يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله كفار وأن في أبن أكا أنبتا أبايا ne. فريني ما ليس سبب أن يسا مكي قدر مبتدا كفار bi dalili saboda fadin Allah a gaba da yake wa a'ati dinalil kafirin lalle mun yi wa kafirai tanadi bizalika saboda abin da suka aka ambata a baya wanda suka yi wa bidailihi da kuma wannan sa wanda suka yi wanda wadansu ayoyin suka kawo mun yi musu tanadi a azaban alima azaba wa azaba mulina azaba wanda suke mulakanciya malai ce oh, wa kulli wadda zahir al-mudmar a cikin wannan aya an kawo suna na zahiri a wurin da lamiri ne ya dace tunda an ambaci su a baya da sai sai a ce wa atadna lahum a kawo lamiri amma da aka ce wa atadna lil kafirina a kawo suna na zahiri saboda mai ne bayani hukumihim dan a fata hukuncin su cewa masu irin wancan dabi'a su kafirai ne kuma Allah ya musu tanadi na azaba mawlakan to malamai sun yi maganganu guda biyu cewa wannan wata irin rowa ce wadda take kai mutum zuwa ga wannan matsayi da cewa ya zama kafiri har an masa tanadin azaba mai rabi shi daga dama daga cikin malamai suka ce wannan rowa ce ta ilimi da malaman ahalin da ake yahudu da nasara wanda suka koye gaskiyar da littattafan su suka kunta dangane da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi haka da neman girma to sai dan to yadqaluna wa ya'muru an bil kufri wa yaqtuluna ma atahum Allah suna koye abin da Allah ya bayar min fadli wato na kallon ta shine kallon ilimi da Allah ba su ke koyewa suka ce in ba don haka ba wanda ya rowa ta dukiya dai wannan rowa duk da abin da mai muni amma ba ya ce mutum ya ka amma tun da Allah ce wa dan na kafirina ya nuna rowa ce cikin limi da yahudawa suka yi dan haka aka ce wa dan na kafirina zabun wajen suka ce a ah, rowa ce ta dukiya sai dai wanda yi rowa dukiya suka ce fitar da zakka dan inkarin wajibin ta kaga inkarin wajibin da kuma ya ce ka. amma in dai fitarwa ce kawai rufi ba lalle akwai azaba mai kuma sai da za a ce sun kuma kafirai yana ganin saboda yadda lokaci ya sun guda kata nan abin da muka faɗa daidai Allah su ba mu lada kai wanda muke kuskure ko kun taba harshe Allah ya kuma sallallahu alaihi wa sallam baraka lana bi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi inshallah farko na tambaya ne dangane da fasaran fadin Allah ta'ala Allah yastafi min malaikatu rusulan wa min an-nas inna Allah sami'un basir sama cikin sautul hajji cikin karshe karshen Allah ce Allah ya tafi min mala'ika ubangiji yana zaba min mala'ika cikin mala'iku rusulan wato yana zabar manzanni abin da yake nufi da manzanni cikin mala'iku irin waɗanda ake turo su su rako mala'ika jibril domin su kawo wahayi zuwa wurin wani annabi cikin annabawa da waɗannan ayyana kiransu da suna rusul haka kuma akwai mala'iku da ubangiji ke aikowa tare da mala'ikan da yake karban rai kuma Allah ya ce musu manzanni a cikin Qur'ani yake hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun sai ta musu suna rusul ba ta kaje da an ce ar-rusul jam'i ne na rasul ar-rasul kuma shine dan aike wanda ake turowa dan ya iyar da wani sako to mala'iku da ake turowa ba wai ana turo su ne zuwa ga mutane ba kan su yi magana da mu ga bagarin mutane a'a ana turo su ne zuwa ga wani annabi cikin kuma ga wasu irin masa sako mala'ikan da ke dauke da sakon guda ɗaya ne sauran ƙyauren kiyar sa ne to amma tun da su kuma kan sai a samu su suna musu to ba kowane mala'ika bane wanda yake ɗaukan wannan aikin wato waɗansu zaɓaɓɓu ne masu wannan aikin ina ba ta amfani don mala'iku kowanne akwai irin aikin da aka dora masa akwai wanda aikin su sauka suna gadi akwai wanda aikin su sauka suna garin wa yake ibada akwai wanda marubuta duk dai kowanne da ayyukan ka wato a cikin mala'iku shi da Allah sai yana zabar manzanni cikin mala'iku ma'ana yin aiki wa minan nas haka yana zabar manzanni gurin nasi daga cikin mutane to wannan kalmar yana zaɓe kada ka ɗauka cewa tun da ne mudari ne a ka'idar nahu ko ne mudari ya dullu alal qadir wal istiqbal yana nuna abin da ake yi yanzu da wanda zai zo nan gaba ba ka kafa wanda suka ce so kenan nan gaba ma a iya zaɓen wani a turai su manzo babu wannan saboda dalilai kamar haka dalilin farko ko da umumin aya ya nuna haka to an samu tafsir daga bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma daga bangaren ayat qur'ani walakin rasulullahi wa ka saman nabiyyi wato annabi annabi shi ne suka miki annaba bayan shi ba wani annabi sai zan to zaben ana ba da labari ne amma an riga an rubuta turo annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma zan to ne amma ma'anar sa ya riga ya zaba dan ana iya kawo ana nufin da shi ana iya kawo ana nufin da shi da Allah ke kalla idza tukati al-ardu darkan ubangiji ya zo ko zai zo amma ba ne ne ba ma ba amma zai zo tun da nan gaba ne ana magana kafin kiyama ne wa ji a yau ma izin ka ka ji a wasu izin ma izin amma nan gaba ne abin zai faru za a kawo kamar da Allah ta cewa ata amrul lahi wa la tatajil al'amarin Allah ya riga ya zo na kiyama bayan ku yanzu ba ta zo ba ana nan ana ta cin kasuwa ana nan ana ta gine-gine ana nan ana ta sauraron da amma saboda ya kantuwar lamarin sai Allah ke bada labarin kamar mata zo ne shi a wurin su wani wani domin ilmin ya raunahu wa narahu qariba sun mutane suna ganin ciyawa a nesa ubangiji kuma yana ganin a kusa idan haka ana iya kawo mudari ya zanto yana dauke da ma'anan mazi ana iya kawo mazi ya zanto yana dauke da ma'anan fi'ili mudari wannan yake cewa al'adance idan mutum ya aure akan hada gara daga bangaren iyayen masu a kai masa sun wannan garan wajibi ne ba wajibi bane ba ihsani ne idan an kai masa barka in ba a kai masa kun za ka cewa ba kawo ba ba wajibi bane a cikin da addu'a ko wanda shari'a ba ta yi haramta su ba wannan tunda insani ne suke yawa kan su zo ka ba ba sai kana ba ba ko ne idan aka ba su sai ka kun ka ce da su kullun ya'malu ala shakilati kowane ɗaya daga cikin su kai da su ya zai yi aiki ala shakilati ai ala hayati ya zo ya aiki akan abin da ya yi imani da shi ya yi da shi ya gamsu shi ne gaskiyarsa tunda ka idan da Qur'ani sun ce da kai da aiki an gane ku wa rabbukum ubangijinku a'lamu da man huwa ahda sabila kila mafi sanin waye ke kan tafarki shirya a nan gurin Allah ya wannan magana ba dan ya san annabi sana barna ba ko yana shakku a'a ya tabbata annabin ta kan gaskiya yake amma saboda qur'ani yana da adalci yana baiwa abokin adawa dama ta yi tunani baya kwace masa damar sa gaba kamar inda Allah ya ce wa inna aw iyyaku la lahudan lalle cikin ni da ku aka ce annabi faɗa kafirai lalle tsakanin ni da ku akwai wanda yake kan shiriya akwai kuma wanda yake kan fata. in zanna annabi na ta kucewa ba kan su yi ba dan yana ta kutu ga ba kan ta ba amma dan sallamawa abokin gaba dama yi tunani akan wannan al'amari da haka Allah ce kullum ya amuru a saki da su domin ayar da take gabatar wannan shine wa idan an amna al insani a'rada wa la bi janibihi wa idan massahu sharru kana yahusa kullu ya amuru ala saki da su dangane da addu'ar da ake yi kafin a fara sallah bayan tabbar harama wata irin addu'a ce da da ke shekar salatin mutum na shekar salatin da albani ya kasa da sun guda wannan asirin kala goma sha biyu ne annabi ya koyar da awal istifta wato addu'a da ake da sallah bayan mutum ya yi kabbaran harama kafin ya fara kafin ya fara karatun fatiha zai karanta da awal istifta sallan farilla sun ko kana duk ana yin wannan duk da cewa waɗansu malaman mazhabori suna ganin ba a yi amma ya tabbata cikin hadisi bukari da sauran su sun abu hura yake faɗa kan da cikin bukari yace ya ma'aikin Allah idan an yi kabbara mukan yi kayi shiru tsakanin tabbara da fara karatu mai kake cewa annabi ta abin da yake cewa allah mu Allahumma da bayni wa bayna khataya kuma ba ta bada mutum allah mu mun ka bil maghrib Allahumma naqini من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الجنه اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج bara wanda ita ce ruwaya mafi inganci da ita bukari ya rawaito Ruwaya bukari kullum ana gabatar da ita kan riwayar wani duk da cewa sauran ba su inganta akwai da ta wannan su ba akwai da ta wannan su subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk ka wannan da zai wace da ta akwai da kuma ta wannan su wa ja'a wa ila ladhi fatara samawati wal arda anaka muslimun wa ana muslimin إن ونصف يوم لا رب العالمين saboda ka ɗaya ne har goma sha biyu duk wanda ka iya ya halatta ka buɗe sallah idan ka iya duka yau ka yi wancan gobe ka yi wancan jibi ka yi wancan to wannan ya fi dan ka gane da sunan annabi kenan wace ta kokarin ka koyi idan dai ka bar harama sai ka karanta wannan ana karanta ta a sirrance ita da wa'ayi kutta sannan sai ka yi isti'aza sigar isti'aza tabbatacciya a cikin hadisi shine a'udhu billahi as-sami'il alim min shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ita ce ita sai da annabi amma idan ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ita ma ta yi zai da cewa dai ba ruwaya ta tabbatar da kaga su ko ruwaya sun tabbatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim su ko da malaman hadisi sun tabbatar da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi da ita tabbatar da a hadisi su ko ruwaya sun tabbatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce a cikin suratul nahl ita abin da wani ta fi kisa zama a rattar dahar ta fara ta sa'i jiharan bin shaytan billahi majjan alama atakum lahal yusra wa in ta tazid li rabbika tanzihan falasta mujahal yadda ta zuwa suratul nahl ta suratul nahl ya lafi ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min shaytan in da ta fasta isti'il amri kai ala to ya za ka yi dole umarni sai ka ce a'udhu billahi min shaytan suka ce yadda sun kuma a cikin sautin sani amma su mu aki ya ce wa in ka zubda rabbika tanzihan falasta bi jahara in ka kara wani yabo ga ubangijin ka bayan wannan da ya zo cikin sautin hadisi babu laifi wanda ba kamata ya ce babu laifi ba kamata ya ce ka zo da abin da ya fi dace ba dan shi da abin da annabi da annabi bai tsaya a nan kai sallallahu alaihi wasallam ko sai ka yi isti'aza ita ma a sirrance sai ka karanta basmala ita ma a sirrance sannan sai ka fara karatun fatiha gwargwadon irin sallar sun sallar gwargwadon take a karanta yi bayanin da kuma cikin da bayanin sai ne ana hannun guda uku ba a karanta ke yi du'a ul istiftahi da istiaza da komi basmala duk da cewa a waɗansu mazhabobi suna ganin istiaza da basmala ba a yi su a cikin sallar farilla sai ana kai ko a malikiya ba haka ne su suka ba za a yi istiaza da basmala ba a sallar farilla amma suka ce wai juzani bin nafiya ya halatta su yin kai su a nafila amma ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana yi cikin sunan farilla da nafila sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan su ne ababen da ake ita kuma basmala dama ka'idar da asirranta ake yin ta in dai a cikin sallar sawa'un sallar bayyanace ko sallar sirrance sannan kuma basmala wata fa'ida daga dama daga cikin masallata ke barinta duk lokacin da ka fara karatu daga farkon sura kowace sura a cikin surar surar Qur'anin banda kirki kawai da ko sai ka basmala yanzu mutum da ka zo za ka fara sallah ka yi zuwa wajen sultan ka yi ita ka yi basmala kai kabbara to wato kai yi fatiha ka fatiha za ka yi ka kasu nan ma sai ka yi basmala da dai a sunan za ka yi ka koda karatun ka zo ta yi fatiha sai da basmala a za ka yi basmala ka da karatu كاغما سورة كاغما فاتحة ذات سورة القارعة إيه تلك هي البسملة الفرنسية بل كل سورة القرآن تابوتي إلى البسملة كبوتي كما تابو البسملة إيه بكسري سورة التوبة تكسر بكبار البسملة إلى كلام كريم سورة التوبة بعد البسملة أنت إمام السيد يجي سوى ومهما تسرها أو براءة براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة ولا بد منها في wa bil ajza'i khayran sala in dai za ka fara wata sura ba ba ba ba ba dole sai kai basmala a cikin sallah ne a wajen sallah ne dole sai kai basmala wala budda min ha ay wala budda min al-iqyam bil basmalati ibtida'ika suratan siwaha ay ibtida'ika bi ayyi suratin min surati al-qur'an bi surati bara'a wa fil ajza'i amma in karatu a cikin sura ne banda ayan farko ko ina ana kirga cikakkiya in karatu a tsakiyar sura ne to wannan ba dole bane zuwa da bakwana in kaga dama kai in kaga dama ka ki wannan ba bambanci sawa'an ya kasance a cikin sallah ko a wajen sallah ina fata mu bayyana yau surorin da mutum ya gabata da bai ji wannan hukuncin yake kai ba basmala mai hukuncin sa sallar ta yi tun da bai sani yanzu zai ci gaba da yi أن ya ce afallahu amma salat وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم ما تاب بين له ما يستطيع kullum abin da kaji na ba bisa da ilimi ba ba bisa danganci ba wato da kuskure kai shi gidi baya kama ka da shi musamman idan kuma matsala ta zanto ke lafiya waɗansu malamai sun ce kaza waɗansu malamai sun ce kaza dalili ne bai yana da ka karara sai ka kama wani da ka kama wata maganar wani malamin da ka kuna tsawa yana fatan za ka samu amma in da gini ya bayyana tsara to dole ka bi da gini wannan yake cewa yawan waɗansu malamai na nuna cewa idan an zo wajen larabtar da mace idan an yi mari a fuska babu komai wannan ya saba wa hadisi shi yasa na buɗe hadisin da na ga wannan tambayar hadisi ne inganta ce annabi yake wani mutum ya tambayi annabi ce ma haqqu a ahadina alayhi menene haƙƙin da matar da mai haƙƙin matar ɗayan mu a kanta kana sai annabi ce an tuti imaha idza ta'inta ka siyar da ita abin da kake wa tasuha idza tasaita kai mata tsira idan kuma ka yi tsira. wala tabrij alwajha amma karka da ki fuska a da kallon wala tabrij alwajha karka kuskura ka da ki fuska wala tuqaddash kada ka nuna naka wannan hadisi ne ingantacce ابن كثير قال الفقهاء ko ان لا يكثر بها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا wannan an zo magana marasarwa kare dukan da zai kare kashi kare dukan da zai sa jini ba wannan yake ne ne fasarar wannan aya innaka mayyitun wa innahum mayyitun an ce malamin mayyitun maganin mayu su ne ula'u zai shi ne maganin mayu kullum da daddare ka karanta a ayatul kursi ka kwanta ka karanta ula'u zai ko wace kafa uku uku da kullum wallahu kafa uku ka toba a tabuka hadin ka tabe cikin maganin mayu ke innaka mayyitun wa innahum mayyitun wannan ubangiji na cewa annabi innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne ma'ana za ka mutu tunda an saukar da ayar kafin mai mutu din wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون sannan kai da su a ranar ranar tashin kiyama a gaban ubangiji ne za ku kai hukuman ku ma'ana anan za Allah zai hukunci a tsakanin ku kai da su kan ka musu shin sun kuma sun bi ko ba su ba abin da dai wanda mai yit yake nuna wake idan aka ce mai yit ba ana nufin matacce ba ana musu idan mai ba tare da an yi shadda kan ya'ul ba aka ce mai ana nufin gawa ke mai yi wanda kuma zai mutu kenan nan da mutu. shi ne wani ke rarrabewa tsakanin sami suke a ya sa ilu tafsira maitin wa mayyitin ka dole ka kada tafsar kuma kun ta tasal wa ma kana mai yi mayyitun wa mai su illa man ila kabar qabr yu'mal a ya sa ilu ya kai mai tambaya ta تفسير ميت وميت تفسير كرم ميت تقول ميت تدينك توكلتي قد فسرت ما كنت تسأل ما رجع أنا فسر أنا أبي أتيك وما كان ذا فذلك ميت wanda yanzu da rai a jikinsa nan gaba ne zai mutu shi ne ake ce masa yi wa ma maitu amma in ka dan ce maitu to ba komai bane maitu illa man ila sabr yu'malu ko ka bace da amma wani lokacin ta iya kawo mai yi da ma'anar mai din wani lokaci amma dai wannan shi ne asalin fasil bayan da ya suka sauka kike sauran da basu kusa wa kuriya akwai sanarwa kamar guda uku sanarwar farko akwai kaddamarwa da za a yi dangane da wani littafi da wani ɗan kwaya wallafa wanda yake mayar da masa mulkin wani littafi a wani da ya yi littafi na duba yake cewa duba da kanki wai mata yake koyawa duba ba sai zuwa wajen malaman duba ba kowace za ta iya duba ita kanta a gida in ta ɗauki littafi to kaga wannan tallace ta bid'a tsara bid'a mai muni wanda za ta ɗauke mutum zuwa da ramin halaka da ba zai iya fitowa to wannan shi kuma sai littafi yake duba da kanki ko halaka kai wato sai ran kai da martani kan wancan littafi to gobe ne idan Allah ya kai masabar za a bikin kaddamar da wannan littafi a jami'ar Bayero wannan tsohuwar jami'a kenan a ya tafi sannan kuma lokaci shine karfe goma na safe ko malaman da ake sa ran za su yi bayani a wannan wuri akwai dr aminu din abubakar akwai shafi ibrahim kalim akwai kuma jafar mahmud adam akwai ustaz umar sani fage akwai ustaz muhammad bin usman saboda haka ana gari karfe uwa karfe goma na safe a nan tiyata tafi a jami'ar bayero tsohuwar jami'a kenan gobe in allah kai mu sannan sanarwa ta biyu akwai ɗan uwa wanda labari ya zama da yana yawan halartar mai masallaci ko yaushe aka ce a baya hatsari da mota baya da lafiya yana asibiti da shi wato san kofar ruwan kenan saboda ka idan in su samu dama ta zuwa su su sunansa Ahmad abdurrahman in ba mun sunan Ahmad Ahmad kuma aikin sa shine dan ah, sanda ne suka sanya ne ɗan sanda saboda haka yana cikin masu zuntar zuwa kai a kai da haka yana suka faɗa cewa wanda ya samu dama da zai wanda bai samu dama ba kuma ya yi musu addu'a ta gari sannan ko kuma dan uwa shi ma yana zuwa mun samu labarin mahaifiyarsa ta rasu a wani wuri ba nan ba muna fatan Allah ya fi kanta da gafara wannan dai shine hikimar lissafin wanda ke kunshe da aka ce biyan uwa da suke zuwa kowa rubuta ne sunanta da kuma sana'ar sa dan sanin juna din idan abu ya faru na daji a dajin ta mutum ko abu ya faru na farin ciki a ce mutum ko kuma ga ana da bukatar taimakon ka ta fuskar sana'ar ka ko aikin rubuta duk ta wannan littafi za a iya ganewa duk da cewa kaɗan ne daga cikin mutane wanda suka rubuta adireshin ya su ko sunayen su da kuma wuraren sana'ar su saboda bai kamata a ce a kawai kawai karatu za a haɗa karatu a tashi ba tare da ita wani irin wannan sanayyar ba sai cewa zai wahala a sani din daga gaba idan kila wani ya fara zuwa wani kuma kila gobe ya fara zuwa amma dai Allah kai ya ko waɗanda suka majimanta ne yau da gobe ko ko da irin wannan ya kasance an san juna to ga an sami a ta'awun alal gari wa kafa sanarwa ta biyu shine kuka ne mun sha yin kuka game da wannan so akwai waɗanda suke a nan a dangane da wani kewayawa da aka yi akwai wani da daban na bayan gida akwai kuma wurin rawani daban ba ko masu rikin cewa wurin da aka yi na bayan sun je su fasa kullum a yi ba ma kuma a yi ta da jahi mutum da hankalin sa da tunaninsa bai kamata a ce yana irin wannan duk wanda ya fata abu ya sani wanda kuma ya gyara ya sani kuma kai mutum ne sai kuma ta fi kowa tsari a cikin al'amuran duk da aka kewaye aka ce wannan wuri ne kawai na gauni kuma to ne bayan gida ya fata wato hanyar ya fata wa sauran yan uwansa amfana don biyan bukatar da ruwan su wanda ba irin wannan akwai wanda kuma ga ruwa da za su yi tsarki su kuma sai su ɗauki duwatsu duk wanda masu ce sai kuma kasu jimari saboda haka sai dai a kuma su taru su toshe kofar wannan sai ya kasance ruwan yana malalowa wani lokaci dai inda mutane ke zama ko yi zama sai da san cewa an sha samun ruwa wani lokaci su kai na zuba a nan sai an ɗauke bari da irin waɗannan doya sun da masu zuwa su yi istijmari ga ruwa fa amma da sai su sun istijmari to duk irin wannan wani abu ne wanda bai kamata a ce sai an tsaya an faɗakar da mutum a kai ba don haka muke roƙo na arziki da masu irin wannan halayya da Allah su yi kokarin su ga sun dole su zana cutar da yan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar sa ya ga koyar da mutane adabu na qada'ul haja daga cikin adabu na qada'ul haja kada ka yi wani abu akan titi kamar bayan gida ko dole saboda wani zai ci to ko bai kamata ka abin da zaka cutar da wannan uwanka ba saboda ka dan Allah muke roƙon waɗannan bayan Allah masu irin wannan abu na rashin dacewa dan Allah su tsoraci Allah subhanahu wataala su daina zaluntar ƴan uwansu musulmi wajen fata bayan gida wato wajen fata wurin da aka tanada dan kama ruwa kawai su rinka yin bayan gida a wajen waɗansu sai ke wata dabara ta su yi wasu da da sai suka ta su kulle duk irin wannan wala abin ba to akwai ta ma ta masa faɗa ba ma dai ana faɗa ne saboda mutane da Allah su wace Allah ya kasance sun daidai da wannan Allah shi mai da mun kasar assalamu alaikum